'yan uwa kamar yadda kuka sani yanzu ina cikin karatu duk da yake na isar da saƙon da nake so na isar amma lura da yadda yan uwa suka yi ta kira a lokacin da ya kamata in tashi da na ɗau alƙawarin cewa bayan sallar magriba wanda yake da tambaya ko tsokaci a kan abin da na karanto zai iya dawowa ya kira wannan kofa abu ɗaya ke sa wato yanzu dawowa ne idan na cika alkawari amma da a ce cikin rana daga cikin ranaku ko za za ka yi ganganci kai yadda yanda nake wallahi da duniya ta gane jahili ne kai hmm, wallahi Allah ya sa mu dace kamar yadda kuka ga abin nasiya na gabatar na farko da 'yan uwa a suna masu so su yi su kira ne bayanin cewa ya kamata ka je a shiri mu ma da ka gan mu wallahi hmm, ba mu hutu ba sai da muka shirya wai wani ya ce wai kai baka gajiya ni yaya zan gaji wannan shine abin da Allah ya halicce ni domin sa in gaji Allah kada ka sa ni gaji kai baka ji a manzan Allah sallama yana yana roƙon Allah yana neman tsarin Allah daga kasal ba kasala eh manzan Allah ma neman tsari yake da shi kuma ya ce al-mu'minul qawi mumini wanda yake qawi mai kwari ya ce shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah da haka haka ake so kamar yadda ne bayani na ce na dawo saboda na buɗe gaba na kira amma saboda wani yanzu zai hau ya kamata na haskaka abin da na ce ɗazu na ce ibn taymiya ba shi da da kowa Allah duk wanda ka ji ya karanto cikin littafinsa ta taccen jahili kawai dai ibn taymiya ya yi bayani ne akan fana'i da sufayi suke dan asalin farkon abu yace alfana'u alladhi yujadu fi kalami sufiyyati yufassaru bi salasati umuri fana'i da ake samu cikin zancen sufayi ana fassara shi ne da abubuwa guda uku wannan shine aqsamul fana da ibn ya yayi magana kai. kuma in ka je cikin wannan littafin al-ubudiyya zaka ga su su ne dai su ne kuma a cikin majmu'ul fatawa su ne dai ibn a cikin madarijus salikin da duk yayi wannan bayani wani jahili ya fito yake kokarin cewa ibn timiya ya ce shi ya yadda da mutum ya ce shi kansa Allah ƙarya kake wa ibn na jahili ne kai a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na talatin da tara ya yi magana mun karanto ɗasu daga cikin abubuwan kawai da za mu tsakuro a nan su yi ishara zuwa ga saƙon da ibn timiya ke so ya isa cikin littafin shi mutum yakan shiga wani yanayi yakan faɗi wani abu wanda wani abin sabo ne kafirci ba daidai ba ne amma saboda yanayin da ya shiga sai shari'a ta kalli yanayi. to ba za ta yi masa hukuncin abin da ya faɗi ba dukkanin mai hankali kuma ilimi zai tabbatar da haka yasa ya kawo abubuwa ya ce fana'i yana faruwa ta hanya kaza ta hanya kaza da ya zo sai yake faɗin kamar wani akwai shafahat na wa'insu shehuna kamar mai cewa an sibo haimati ala jahannama ya ce wani hau zalika sai ce minan aqawa ne wanda ya ce zan kafa rumfata akan kan jahannama to ya shiga cikin wani yanayi sai ce wani hau zalika da makamanta aka ce minan aqawa ne na da zantuka amma ban da ake taɗi wal a'mali da ayyuka al mukhalifati li shar'i wanda suka saba wa shari'a ya ce zantukan sun saba wa shari'a sai ya ce wa qad yakunu sahibuha ghayra ma'thumin amma ma'abucin su yakan yi zamantowa ba shi da laifi kuma manzan Allah ma haka ya yanayin halin da mutum ya shiga ya faɗa kalma na kafirci ba shi da laifi haka manzan Allah ma ya ce ibn taymiya hadisin manzan Allah ke maimaitawa jahili dan ture sai ya kasa fahimta saboda ba karatu shi yake so ya ce ibn taymiya ne ya ce taɓa cewa kansa Allah ko ba shi wannan hakikar shehu kawai da sufaye suna faɗin irin wani sai yake so ya kalli shari'a sannan kuma ya kalle su ya ba su hukunci a shari'a shi ne sai yake wannan magana ya ce zantukan sun saba wa shari'a sai ce amma wa kare kunu sahibuha ma'abocinsu shi bai ce shi ba dan a can ma cewa yi wa hiya shafahatu ba'd al mashayikh shi ne shafahat na shashin wa'ansu shemulai da ya zo a gaba shekul islam ibn taymiya ya ƙara zuwa a gaba sai yake bayani ta yanda a shari'a mutum hankalinsa ya bushe ta hanyar aikata haramun wani giya ya sha shi ya gusar da hankali mayan da ya shiga muktasab ne shi ya janyo wa kansa akwai kuma ghairu muktasab kai wanda a'a daga Allah yake ko a'a takura shi akai aka sa ya sha giya to da ya sha giyar nan sai ya fita daga ayyacinsa sai wani abu za a kama shi da laifin shi saboda ai wannan abun ba shi ne wa kansa to ta nan ne ibnu taymiya ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani da ya zo irin waɗanda ma suke faɗin wannan zantuka da suka shiga halin fana'i sai yake faɗin cewa fala ya juzu rikici da bi ya halatta a koyi da su sun faɗi kalmar kafirci baya halatta kai ma ka bani sun faɗa kalmar kafirci ce to baya halatta kai ka bani ne fala ya juzu rikici da bi yace wala hamlu kalamihim ko kuma a ɗau magana su baya halatta wa fi'alihim da ayyukan da suka yi ala sihhati akan daidai wannan cikin majmu'ul fatawa kenan juz'i na goma shafi na arba'in cikin zantukan ibn taymiya game da wanda zai shiga halin fana'i sufaye ne suke shiga amma shi bai ce ya shiga sufaye ne suke shiga daga cikin sufayen kuma kaso kaso ne akwai kafirai tsantsa in kana so ka gane sufayen kaso kaso ne karanta littafin Sheikh Abdulkadir Jilani duk da yake wayansu suna magana game da wannan littafin sirrin asrar fi ma yahtaju ilayhi al yayi fasl yace fasali fi bayan ahadin tasawuf yace isna ashar sinfan kulluhum fi an-nar illa wahid dan za ka kashe mutum su ku kaga dai ibnu taymiya anan ya ce min aqwali wal a'mali al mukhalifati lishar'i zantukan sun saba wa shari'a sannan ya je gaba ya ce fala ya juzu likiti da baya halatta a koyi su wala hamlu kalamihim baya halatta a ɗauzan zancensu wa fi'alihim da ayyukansu baya halatta a ɗauka ala siha a ce daidai su amma anan shehu ibrahim ga inda yan hakika suke shehu ibrahim sai ce wannan abin da suka yi daidai da shi ne ma tsantsar tauhidin ma ya ce ai wannan shi ake nema ma wannan abin da ibn taymiya ya ce baya halatta a yi koyi da su wato in suka faɗi baya halatta kai ma ka zo ka faɗi sannan ya ce kuma ba daidai suka yi ba zancen da suka faɗi na su ce su Allah ne ko ya ce ba daidai ba ne ce a ɗauzancen su akan daidai ne ya ce ba aka ba amma shi ibrahim yace ce nan nema ake ma daidai yace ce kai shine tsantsar tauhidi cikin jawahirul masail na karanto saboda wani yanzu ya hau cikin jawahirul masail na shehu ibrahim inyas gashi juz'i na biyu shafi na sittin daidai yana magana akan fana'i akan fana'i in kai fana'i komai zai kare sai Allah da haka mutum yana cewa shi ne Allah yana bayani yana bayani Ya ce wai za hasalan fana'u Ya ce idan fana'i ya samu fana'i dai in ya samu in ji shehu ibrahim yace arafal abdu sai bawa ya sani cewa Allah shai shay'a illallahu tabaraka wa ta'ala ba kowa sai Allah kawai Allah ne dan yana magana ne akan lokacin da mutum zaka ji yana shi Allah ne dan daga baya da ya zo yana bayanin akan wannan ayar inna ni ana Allah yana magana cewa inna ni ana Allah shehu Ibrahim ya ce ai Allah ne yake magana a harshen bishiya Allah ne ta tajalli a harshen bishiyar ne Allah ne ke magana da haka annabi Musa ba zancen Allah yake ji ba a zancen Allah yake ji amma ta harshen bishiya bishiyar nan ce take ta harshen ta Allah ne tajalli yake magana yace in kana ya kadiru in Allah yana da iko ala an yantiqa akan yayi furici in kana ya kadiru an yantiqa in Allah yana da iko yayi furici yayi magana bi lisani shajarati da harshen bishiya ta ƙulu ta ce inna ni ana lawu bishiya ta ce ni ce Allah yace fa huwa qadirun to Allah din ai yana da iko ala an yantiqa akan yayi firici shi Allah din lisani adamiyyin da harshen dan adam kaga mutum yana ni ne Allah to ba shi yake magana ba Allah ne ma a harshen shi ne Allah ne magana idan mutum ya ce shi ni ne Allah to a to ba ba shi yake Allah ne yake magana ba shi yake magana ba haka shehu Ibrahim ya ce ya ce to da haka Allah yana da iko ya yi magana a harshen mutum sai ce wa idan hasalal fana'u to idan fana'i ya samu arafal abdu sai ba wa ya sani Allah shay'a illan Allah tabaraka wa ta'ala ba kowa sai Allah yace fa hunaka tauhidul khalis to wannan ne shine tauhidi tsantsa a nan wadan hmm. can inda zai ringa ba kowa yace ni Allah ne to ba kowa sai Allah yace to a nan tsantsar tauhidi yake wanda a nan kuma yanayin da zai shiga ka faɗi wani abu na saba wa shari'a ko mutum yace subhani ko ma fi jubbati illa Allah ko mutum yace ana alhaqu ibn taymiya yace waɗannan zantukan sun saba wa shari'a sannan wanda suke faɗi fala ya juzu likiti da ubihim wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala siha in ji ibn taymiya amma nan shehu ibrahim ce, fa hunaka tauhidul khalisu anan ne tauhidi tsantsa yake yace allabi huwa matlabu rijali wanda sufaye suke nema to daidai nan tsarin ma ishara ka gane shehu ibrahim dan wahadatul wujudi ne kaga ya ce wa huwa matlabur rijali wanda maza sufaye suke nema to kuma cikin littafin madarijus salikina juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da hudu ya ce fa'ammal fana'u amma fana'i cikin aksamin fana an wujudi siwa fana'i gabarin samun wani ba Allah ba wani Allah yace fa huwa fana'ul mala'idati yace wannan fana'i ne na mulhidai zaka ji kuma alqa'ilina wanda suke fadin suke magana bi wahadatul wujudi da haƙiƙa kowa Allah dukkanin saman mai ɗaya ne kawai kowa kaga Allah Allah shi a illallah ke ba kowa sai Allah wahadatul wujudi yace da bi wahdatil wujud wanda suke cewa ba kowa sai Allah wa annahu ma thamma ghairu babu wani kawai sai yace wa anna ghayatal arifina kuma yan wahdatul wujud din suke cewa wa anna ghayatal arifina ai abin nema gaya maqsad abin nema na arifai wasalikina da wanda suka shiga hanyar Allah shine alfana'u fil wahdatil mutlaqa wa nafyu takassuri wa ta'addudi al wujudi bi itibari a bi kulli itibari gici abinda wa anna ghayatul arifin shine nan shehu ibrahim yake ta fauna ka tauhidul khalis alladhi huwa matlabur rijali wannan to shine arifi na anan yan wahadatul wujudi kenan wato nema suke su ce su Allah matsayi ne masu kasa amma ibn taymiya ya ce wala hamdu kalami mafi alima al siha ba dai suka yi ba da haka kuma fala yajuzu likiti da'u min amma nan shi ibrahim ya ce fa hunaka tauhidul khalis anan ne tauhidi yake to nan ma ibn ce suna cewa wa anna ghayatul shi shine matulabur rijali da shehu ibrahim yake cewa alladhi huwa matulabur rijali wato inda maza suke nema arifai suke nema kenan shi yasa sa ka ake yi ba ka wuri har sai ka kai ka ce kai Allah ne shehu ibrahim a cikin kashifin albasi ya kawo duk wajen ya kawo wajen cikin fasulun fi anna qawlal muridi alfani ya ce to wa anna ghayatul arifi da suke cewa gaya na arifai was salikina al fana'u shine fana'i fil wahdati al mutlaqa a wahada sakakkiya kawai kowa Allah ne ba wani wanda ya fita daga Allah kowa Allah ne wa nafi takassuri da kore yawa wa ta'addudi da adadi a ce ai akwai wani akwai wancan akwai wancan akwai Allah yace adal wujudi ga barin samuwa da kulli itibarin ta kowane bangare kawai kowa Allah ne yace fala ya shahadu ghairan asalin kawai asali ma baya ganin kowa baya ganin wani kwata-kwata tun asali ma yace bal ya shahadu bari dai yana ganin wujudal abdi samuwar bawa aina wujudin rabbi shine ainihin samuwar ubangiji wannan an komo ta cewa ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga haske ne ai ai ne. to shi yasa sai ce bal laysa indahum fil haqiqatu rabbun wala abdun yace bari dai a haƙiƙa a wajensu a haƙiƙa babu wani wanda za a ce ai wato wannan ubangiji ne wannan kuma bawa ne a'a a haƙiƙa ar-rabbu Abdul, wal abdu Rabbu kuma shehu ibrahim haka yi wannan magana a cikin wannan waje wallahi wallahi haka yi a cikin littafin kashifin albasi wallahi cikin littafin kashifin albasi ne ya yi magana wallahi gashi a nan inda yake cewa in ka duba cikin kashifin albasi an faidatul khatimi abil abbasi eh, shafi na ɗari da ashirin da hudu yake cewa arrabu Abdul wal abdu bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne yace annal abda idza badala nafsahu li maulahu wa fana fi mardati wa ghaba bi ya an shuhudi nafsi mallakahu mulkan kabiran waja al amra bi yadihi hamma in yace hatta innahu idza qala li shay'in kun kana li ta mutakawwin ta'ala ma bawa yace kun fa kuru saboda shi yana wannan yanayi e, sai ya zamanto bawa ya zamanto Allah Allah ma ya zamanto bawa. to kaga anan Shehu Ibrahim ya faɗi cewa wannan mazaje sufaye suke nema haka kuma nan cikin fana'i Ibn al-Qayyim ya ce 'yan wahadatul wujudi suna cewa shine ghayatul arifina ma yasa wannan shi ne ɗan bayani kawai zan buɗe saura mintuna kuma sai in wannan na ƙara maimaitawa ne saboda ka san ba eh, bana tsoron wani yanzu eh, ba na tsoron wani yanzu shi yasa dai wancan jahili ne eh, ibnu taymiya ba shi da wannan alaƙa, ga wanda yake da alaƙar nan shi a wajen sama matsayi ne amma da taymiya ya ce baya halatta a koyi da su assalamu alaikum malam rabiu wallahi alhamdulillah malam rabiu ɗazu na fara karatu to sai na ga wannan sai na ce to za mu bari bayan magariba na ƙarasa eh a yanke wai sosai ai da na ka da wani tuntun wannan ko ka kara ga karo da wani wata farar ne eh amma dai bayan na sauka ne sai na ga wani ya kirawo ka san sukan kirawo idan suka ga na sauka idan suka ga na sauka sukan kira wani ba sa iya su kira live to amma to amma na ma ɗauka ai ai duk wanda kai kira na a baya na'am ita wata kira live ne sai daga baya ka san fa shi alkanawun ne ya zama dodo ne wallahi dodo ne a dodo ne Na'am. Dodo shi ne wannan, shi ne wannan fa ɗan anti ne dodo ba. Eh to ai kaga wannan shi a halittar sama in ka duba za ka ga yana ba da tsoro amma ni kaga da yake ni dodon wato ba hissi ba ne ma'anawi ne ma'anawi ne shi kuma nasa shi ne shi gada shi a zahiri ma yake ma in ka gan shi yadda gashin nan dubuzin dubuzin Allah Allah bai sa mu dace wallahi tuni amma na ga wani da na sauka yayi kira na ba sa kira idan ina nan eh malam wato ka san wani abu ne na'am akwai shekaru sai shekaru can da dama da suka wuce ko wajen shekara goma sha biyu sha uku haka. Da shehi na boci ya je wani gari aka mashi sujada. Hmm. Malam Kabiru Gombe ya fito ya buɗe wuta daga baya suka fito ana cewa karya ne haka hoton aka yi wane ne da menene ya bashi ba ne yan izala ne suke so su mace shehu daga ba shi ya zo ya fito fili ya ce ya yarda an mushi sujjada amma ai ba wai sujjada sallah aka mushi wani girmamawa ne ka ka gano nan kirmi ka tuna wannan kirmi ko eh bayanin ne dai eh, na biyu ban san da ya ba amma na san bidiyon yawwa to ce wato ba da sai yanzu yake fahimtar gane cewa ina gurin da ka karanto ke yawan karantowa ko kuma kuke yawan karantowa a jawahir ma'ani hmm. inda eh, shehu tijjani ya ce duk wanda ya ma gunki ko wani abu sujjada ba kowa ya ma ba Allah ya ma saboda Allah ne ya tajalli a jikin wannan abu wato ba laifi ba ne kenan wallahi haka ne gaskiya ne na karanto wannan wajen kuma haka to wallahi sai yanzu na fahimci ci na fahimci karatun na fahimci waccan sujada da aka mashi bai yi magana ba eh. to ga abin da ya dogara da shi hmm. gaskiya ne kuma wannan zai ƙara eh, wannan zai ƙara tabbatar maka da cewa eh. wallahi tallahi shi shi rufa rufa yake yi ah, ai da malam Musa ya ce saboda idan ba haka ba gashi nan wallahi na ce idan ba haka ba na'am muna jin ka ai mashe irin wannan abun sannan ba zai ce komai ba har a fito ana magana a duniya daga baya kuma ya fito ya na cewa wai girmama shi aka gaskiya ne kuma har yau bai ce kuskure ba ne ba gaskiya ne kawai irin hatsarin da yake cikin wannan abun wallahi malam idan ba kuna yi kuna hango mana ba ila da malam da gaba ɗaya da an ji jiki ba laya haka ma to akwai dai eh sai na gado ne dai suke ciki har yanzu da kuma marasa gata hmm, su wanda ba sa su a makaranta ba eh, su wanda ba sa su a makaranta ba da da yan gado ka san wani abu da suke ba sa karantarwa sannan kuma wai menene na dagewa da haɗi ba sa karantarwa sannan kuma menene na haɗi cewa da dagewa akan dole dole dole dole idan idan ta yi ta nimiya shi ma shi ma ki da shi kenan kuma ka san wani abu malam rabi amma na da ba su suke cewa ko manzon Allah ne wai ya faɗi wai sai ibnu taymiya ya yarda ba muna bin ibnu taymiya annabin mu to yaya yanzu kuma sai yan ɗariƙa ne suke bin ibnu taymiya mu kuma ba ma bin sa dan ba ko a mafarki kaga dan izara ya ce shi Allah ne to ƙarya kake yi eh mafarkin ka ƙarya ne to ya ko ƙarya ne wala da su kansu a zuciyarsu sun san ba haka bane kuma waƙi yana ƙaryata su tunda ba ɗan izalar da aka wani ya jingina kansa zuwa ga izala a ce ya ce wa kansa Allah a sai dai ku kowane tsuntsu kukan su yake malam wato abun nan kukan gidan yake wallahi akwai wato wato malam akwai abu da har yanzu mutanen nan sun kasa fahimta wallahi malam hmm. duk abin da suka jefi yan izara da shi saboda ka san su kowa ɗaya da duk wani ahli na wanda baya tare da su ɗan izara ne hmm. ibn taymiya ma ɗan izara ne hmm. kowa da kowa ɗan izara ne izalar da aka haife ta kwanan nan kowa ta ne to mun yadda duk wani abu da suke jefa yan izara da shi wallahi tallahi sai kaga abun su suke yi yanzu ba suna jefan a suna ci bayan zara da ba ta son annabi ba hmm. makiya annabi wallahi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin yan zara akwai wanda ya taɓa fito ba da ji annabi ah. ga daga face to face haka a ah, babu sai dai daga cikin sai dai daga cikin su sai dai daga cikin su sai daga cikin su har yanke musu hukuncin kisa ake yi akan sun zaɓi manzon Allah wallahi ko gaskiya ne kuma malam abin da zai kara baka mamaki da takaici shine wato wai ba a cikin su ba ko waɗanda ba suka fito suka ba manzon Allah kariya akan an zage shi hmm. kuma wai sai suka zama makiya a wurin su aka ma cire su a cikin darita yanzu kamar sanin John Blow lokacin da ake wannan kadiyar da shi da da da gaba gadi gaba gadi na gidan ɗan ne? <laughs> Ba ta fito sun ba wanzan Allah kai. Malam Rabi wai na gidan ɗan kande ka je ka da wani suna Malam Rabi <laughs> Rabi. Eh wane ne wai na gidan ɗan <laughs> da kuma? Shi wanda da an kasa da kowa ɗan gidan ɗan da, a gidan ɗan kande ka. Menene ni ba fahimci abin da kake ribi ba a gidan ɗan da, menene gidan ɗan kande? gidan eh, Allah ya ari eh. mana addu'a ta bi daɗi wala an ji ba wallahi mana na kana ji kana da tunanin hanje eh, hanje ba wallahi kana kaga haka ake wannan shi ke nuna alamar ko mutum cewa yana bibiyar abin ne gaskiya yake nema wallahi da ka haɗa sujjada shi da bauchi da kuma karatun da ke cikin jawahirul ma'ani kuma gashi anan na karanto gashi cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya in ka duba cikin shafi na ɗari da hamsin da takwas wanda yake da hamish na kitabu ma gashi nan inda yake cewa yake cewa illa annan aqwa wato akwai zancen ne wanda mun karanta shi tun a can dan yake cewa fahiya lil kufari khassa fa innahum yuhibbuna Allah ta'ala mahabbatal uluhiyya yace lima lahu alayhi min kamal al uluhiyyati wa umumiha illa annahum mukhtalifuna fi adl al martabati minhum man ahabba Allah ta'ala ma'a ma'rifatihim da بألوهيته كاليهود مثلا ومنهم من أحب الله تعالى غلطا منه بنسبة الألوهية لغيره إلا أن الحق سيدي تشيوى الله إن شي سبحانه وتعالى تجلى لهم yayi tajalli gare su fi albasi cikin wayannan abubuwan da ake bautawa Allah yayi tajalli li kamali uluhiyyati saboda cikar uluhiyar Allah wato kamar wato sun ƙi cin biri sun ci dila wato sun yi su bauta wa Allah sun tafi bautar wani Allah to saboda cikar uruhiyar Allah sai Allah ya bi su can can ma din shi suka samu suka bautawa shine abin da yace kaga sai yake cewa li kamal uluhiyati saboda cikar uluhiyar Allah ta sa wato sun guje wa bautar Allah sun koma bautar gumaka sai Allah ya tajalli a jikin gumaka sai zaman dai Allah ɗin suke bautawa sai ke cewa li kamar uluhiyyati saboda cikar uluhiyar Allah ɗin Ya ce fa abu sai suka so shi Allah ɗin wa abadu suka bautawa Allah ɗin duk da gumaka fa suke bautawa min haisu la yashkuruna ta inda basu tsammani ba Ya yace falaula annahum tajalla lahum ba da ban su Allah ya yayi tajalli gare su ɗin ba Fitilkan albasa cikin abubuwan da ake bauta wa wa'annan abubuwan waje zabahum Allah ya ja su ta ƙarfi liza bizalika tajalli da wannan tajallin nasa ila ma'abbatu uluhiyyati zuwa san uluhiyar Allah din yace ma kanu yaltafituna ila tilkal ausani ai da basu waiwaya zuwa ga wayancan gumakan ba ma wala an yalimmu biha fadlan an yi ha kai da da ba su waiwaye ta ba ma sun karkata zuwa ga su waɗancan gumaka ɗin ballantana ma su bauta musu sai ce fahum mahabu ya ce fahum mahabu a ya ce fahum muhibbuna lillahi abiduna lahu min aisu la yashkuruna yace su ɗin fa masoya Allah ne Allah suke bauta wata inda ba su tsammani ba shine har ya je gurin da ya zo a gaba shafi na gaba sai ya zo gurin da yake cewa fa kullu abidin ya ce fa kullu abidin dukkanin wani mai bauta aw sajidin li ghairi llahi fi zahiri fama abada wala sajada illa lillahi li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albasi wa tilka al-ma'budat lai kaga sai da ka kawo zancen wannan wato da ba dan cikar uluhiyar Allah ba da ba a yi wa shehi ɗaya rubuci sujjada ba da ma ba a karkato an girmama shi har ta kai a yi masa sujjada ba kenan eh karatun nan wallahi ya kai wai anya kuma Rabiu ba za mu je mu koma mu zauna bane kai ka ringa zuwa nan kana zama eh shi ne da da ba cikar uluhiyar Allah ɗin ba da ba a ga shek ɗayi rubuci da kima ba har ta kai an masa sujjar wato yi masa sujjar Allah a kaiwa. bayani wannan shi shine wallahi karatun kawai tunda ai shi ya ma fi gumaka ko gumaka aka ce fa da ba dan uluhiyar Allah ɗin ba ma da ba a karkata an musu sujjada din ba na tabbata shi ɗaya da bauchi ya fi gunki matsayi ya fi gunki kima kaga wannan kiyasun aulawi kenan eh shi ma kenan da ba dan uluhiyar Allah ba da ba a yi masa sujjada ba dan haka yanzu yi masa sujjada Allah aka yi wa dan cewa aka yi fa dan shi ghairul layi ne dan cewa aka yi fa kullu abidin duk wani mai bauta Ausa jidin duk wani mai sujjada ne ghairin layi shi ɗaya rubuci ya shiga cikin ghairin layi ga wani Allah fi zahiri to fama abada kai bai yi bauta ba wala sajada bai yi sujjadan nan ba in illa lillahi ta'ala sai ga Allah shi ɗaya rubuci ma da aka yi masa wannan sujjadan Allah aka yi wa yace li annahu huwal mutajalli saboda ai shi shehi ɗaya rubutun nan ana ganin sa ne cikin tajallin Allah wato da ba dan Allah ya yi tajalli gare shi ba da ba a kimanta shi ba kai da bai kai a yi masa ma sujjadan ba fi tilkar albasi wa tilkar ma'amudati ne kawai kai amma malam rabi'u karatun nan dai to duk shi ma yana cikin topic aizancin kowa Allah ne Eh, zancen cewa ibn taymiya ya ce kuma eh. babban abun tsoro mana babban abun tsoro hmm. sai mutane mabiya eh, su sun da su gane karatun ba hmm. an shehu ne da aka yi mishi wannan sujjadar hmm. bai hana ba in ka duba fuskar wallahi mana in ka duba bidiyon sosai akwai wata ta da wani girma da shi ce yake eh a wannan ne aka yi masa eh a wannan aka yi masa yana yauwa kam ina mutumin da ya zo eh, a wannan aka masa ibada eh, a tabi argungu ya bashir argungu ya ya kawo wannan shi da ya zauna ake ce mishi Allah to kaga wannan tajallin Allah ne ya zauna ake ce mishi Allah nan yake wani kafe da yake jin wani shi wani wani ne to exactly feeling din da ɗaya shi ya bauci kenan a wannan kujerar to amma malam rabiu ka san da yake muna yawan ba da uzuri mu ai haka karatu amma amma baka gani shehi ɗaya rubutu saboda kaga ya tsufa kuma akwai alama baya gani sosai baka ganin cewa ko sujjadan nan da aka yi baya gani ai koda koda baya gani eh. daga baya maganar da ya faɗa daga baya ita za ta nuna maka cewa yana gani kuma ya san an mishi kuma da hankalin shi aka mishi ai cewa yi an mushi da girmamawa aka mishi ai ba wai sujjada sanna ba a ta girmamawa ce kuma ka san wani abu da ya faɗa kenan da ka san wani abu kuma sai na ga uzurin da na ba su fa ba zai yiwu ba saboda idan an ce shi idan an ce shi yana da matsala shi bai gani ba to ai ba shi kadai yake tafiya ba akwai 'ya'yansa akwai yaransa to su su ma ba su gani ba bayar da 'ya'yan shi da yaran shi da wani su mabiyan shi za su ɗauka cewa daidai aka yi tunda shi bai yi magana ba har akan ta faru daidai aka yi to amma daga baya da ya ci inkari ya yi yawa malam kabiru gombe ya fito ya buɗe wuta ya buɗe <laughs> wuta ya buɗe wuta ai shi ne ya zo yi wani ya wannan wannan ɗawayar yau sai so ya wanke kanshi ko ba zai taɓa yiwa ba bayan da za a yi a zuwa maka sujjada kai wai girmama ka yi. ga ka malami hafizin qur'ani tafsiri kake tun da har yanzu ka san me ake nufi da sujada aka maka baka ce komai ba sai da kai da an yi inkari sai ka fito kuma ka faɗa ka ba wanda zai da kai ba zai yiwuwa to Allah ya sa dace amma malam Rabiu ga wa'ansu suna ta kira da yake dai wannan shi ma yana daga cikin topic din amma kada ku manta topic din shine Ibn Taymiyyah wani jahili ya dauko yace, ya ce wai za ka iya cewa kowa Allah ne babu komai ibn taymiya ya faɗi za ka iya cewa na malam ka buka sauke da wata magana eh, muna da magana da na ga mutumin naka bai ya gyara ba ka gurin kaddin nan bai ya gyara wallahi kaga bai ce tabbas ba sai ce wata watakila wane ne a shi awul fasad a karatun ai akwai kad ta shigo cikin karatun ai bai sa ta a takiki ba sai sa ta a wata za a iya. Oh, oke, za a iya, to Allah ya samu dace. Ka san da yake ya gyara, ya gyara wannan gurin. Ka san da yake hashe nan ma suna kallon alƙalin, wallahi hashe nan suna kallon. Ke sa wato ai kana ji duk abin da muka ce jahili ne, wallahi in an je an dawo sai dai a karɓi maganar mu. In kuma ba a karɓi maganar mu wato za a kauce wa gaskiya ke. In dai muka ce jahili ne, eh, wallahi jahili ne. Assalamu alaikum. Allah ya saka da. Shi ke nan malam bari bari bari mu wannan suna ana laye ana kira. Kuma ba na so ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malami na shekina. na wa barka da zuwa. Na'am shek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Awai lafiya. Alhamdulillah shek. Shek kana cikin program ne. Eh ina cikin. Lafiya kullum da lafiya ku. Eh eh ina jin ka kuma. Masha Allah shek da fata shek na lafiya ya kuma kokari. Ah, alhamdulillah ga mana muna yi wai wani ya ce wai kai baka gajiya ne wani ya ce baka da sana'a ne. Nan inda ka gani ni karatu nan na zo yi kuma an mana hutun makaranta. Eh, eh sai dai kawai na ci na ƙoshi na shingida kuma na ci gaba da aikin Allah. Assalamu alaikum na. Sheikh Alkanawi. Na'am Sheikh kina jin ka. Eh salamu alaikum. Na fata zai kira lafiya. Ah alhamdulillah lafiya kalau shi lafiya kalau. Masha Allah ya kokari na. To alhamdulillah muna dan tabawa. Aisha kuma na ji kana ta ji wai dole ka zama gobe dole ne ka zama gobe mana. Ah. Tunda yana yana bukan matar sarki ba yi gobe ta gani. Sai suka so su yi mashaikar Islam ibn Taymiyyah karya sai yanzu aka zo ko abin daga gidansu gaba daya to a dole ka zama dubin su da wallahi dai kuma ka ga da a ce za su ringa irin yadda nake musu amma ka ga ɗazun ma ɗazun ma wani ya ce wai ban fahimci wai karatun ba ai ya kamata su fito su ɗauko littafin su fahimtar da mu kamar yadda mu na na da rayuwa kira kawai wata kuma saboda mutane suna na yin shau Bunani suna na yin shau daga Ghana Na'am malam. Yaro kalgani. Okay. Na'am. Ni a tun dai ka san da ana ina so ni in ka san ya kira ka tun da program kake ni kuma ka yi da ni kowa ya kira ya gwada sunan shi ko ya ba. Gaskiya ne. Malam Yushau. Yawa. Yawa. So sai idan ai in ka ce cikin jawari ba maganin da ka faɗi ba ai kowane page ka bude da kyau ka bude page ko ka ce software ka kuku ka ga irin magana gama shi da rumaru nono idan ka je wato 186 kenan ai da shi na arabi na ibn arabi ba shi ba malamin eh, su shi rufi jami da su shi ibrahim ba ko dai ba aka bani shi ka azara azara ne eh shi arabi ba su zamani ɗaya da shi ba amma duk abin da suka koyo wurinsa suke wuya dan idan suka ce ma shekul akbar alkibritul ahmar shine muhiddin bin arabi duk wajen su suka koyi ma da shi da ta san mutum da gani da gani da ake kiran shi ba ina shiri da ma suna cewa malamin ko da so da duka irin karatar wani ko da ake nan gaskiya ne wannan haka yake malamin sha yau haka da ina na da shi da da na koyi ilimi daga wannan haka yake amin so yawa to dole malami sun kuma an ka dauko mu in ka kana kafa hujja ka ko dauko mu ganin mutum ka kawo matsayin hujja ki nan ka yarda da kan abin da yake kai ki kuma kana da kuma malami da ka kawo mu kai shi ba ka kawo ni ka tabbatar ka kafa hujja ta yi ya ga malami da kake dogara zuwa gare shi ko kuwa gaskiya ne wannan haka yake haka ma yanzu ne a dora kanmu da tsare adam da tsare da na mula da marunan mu saboda kudin muna kullum muna ruwa a tattara da a ce a sha ce domin samu ilimi da sai na kusan na umma kusan na ali to su zama marunan mu kenan hmm, marawatan mu kenan na'am to sai sai ni na zan kara maka ai idan ka je cikin jawabin maru to 186 wato dari da cikin hausan yana yin wuya 186 ai irin wannan magana ma na nan gashi gashi ya ce kan ibn arabi al-hakami radiyallahu anhu ko ba haka nan ba yace ni ne yake koyi guna ba ruwa alaihi salatu wassalam kuntu lahu ya nabiyullah qawluhu fala tushrik bi wa la du'ada ada al adu alladhi tashira ilayhi aka ni ko ya da ba ko shi ka kare shi kan ka fara mutanen wa an sanna sirrin din kharijin Allah ta'ala shi ke tambayan wa shi ibn Arabi ibn Abdul na Ali na Ali salam ya kabata shi na tambayin shi wannan ba dan Allah ka ta ba ta so ku kula da yiki ku kula da yiki da banku sai ce kare lahu وأما معشر العارفين نرى كل شيء هو الله ترى الله من شيء من معشر العارفين نرى كل شيء هو الله هو الله لا Allah ya sa mu da abin ku ba na tsoro da ka zuka akwai wani yaron garin mu sai muna zaune ce ai ku jariya abubuwan da ai ji ta yi da mana wani sai ta yi shi cikin yanzu ni tafi sai ta shi da sun san ta wallahi mun na da ni tafi mun ni tafi in dai ya yi da gaske ki ba su abu fi tsari na sa shi hauka da jahilci ku koma ku ce wani suna ni jahilai ba don Allah mu je in bi jiro maka da wadannan ni sai duka. tun da ka ce ka san biki don Allah ku gwada ne ne bin tani yanzu ko ni na iya zama Allah to ka san ga ga magana ya so karara yace wa Allah kullu shay'in huwa Allah kullu shay'in duk yana shi ne Allah yace sai koma ya sani fa kaifa yatasawwaru an yakuna aduwan fa kaifa fa kaifa yatasawwaru an yakuna aduwan

ni idan ma a idan ma a Allah ya shirye su a ce da kafin tura cikin yadda waye na nuna ne page 158 page 158 a cikin gaba ta kasashe akwai kyanar ilu na magana na inda su wurawa kamar ai shi Allah mutane na zama shi su da yin aiki da shi yake yi idan ka ne kasan shi ai ya ce wani ya khilafatu al-uzma ko ba haka nan ba anil haq mutlaqan ma'anar shi ya ce. wato inda yake magana akan kutubaniya wa haqiqatul kutubaniya ce eh, cikin one one type state na khilafatu al-uzma الحق مطلقا في كل من عليه في دليل وجود الجملة وتفصيلا جملة وتفصيلا كلما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه غسياني قطبي كان غوث أكيم الله Sheikh Shek sai dai. Ya sai kalkun. Na muna jin da sheikh. Eh na ce na ce wurin nan ai ni yake nufi ba yana gwadawa su kuma suna zama representative Allah waton suna dokan aikin Allah suna yi kenan ko dai na nan shi. Gaskiya ne akwai duk abin da Allah ne. Kana zuwa eh eh wala mukhalifatu fi tasrifil eh, hukmi wa na nan shi. ba wai mutum na yin zama Allah ya kai ababen da Allah ke yi ba ya bayi aikuwa ya bayi talauci da sauransu ba ko ba abin da suke nufi nan ba. Eh abin da suke nufi kenan cewa wato duk abin da dan a gaba za ka ga ya ce fala ya silu hmm. ilal khalqi shay'an eh. ka'inan ma kana yawwa ko ba shi ba eh. yace ka'inan ma kana illa min al-haqi illa bi hukmi kutub yawwa shi ne abin da suke ca har yanzu ba Allah wanda ke da wanda abu shai wanda ke da wanda abu cikin littafin shi shi ne zai zo na zargin wani ya ce wani bai sun annabi wani da bai sun Allah wani na da kaza wani na da kaza ko da yana bukan matan sarki ba yi ana zai musu rana ina yin kuka na ce sai dai ka kira ka kira ka ce na karanta na kamar ka tunda zuwa ka tsara ka gyara min na amma fassara don yake a kiwon ku akwai kafin ciki a duba a gyara. So, so da kai kai da kake da irin wanda a tira shi kankanin sai kai wai mai kallon gishiri ya ce a shiga ruwa bai tana mai wanda ya haɗu a shige ko ayu. Ai ka gani inda da gaskiya so da shi Allah zai shirye da su ya sa su gane akwai wasu kuma sun sun da ta abin da ya a kakana shehu saboda shi ba ran gudun ban ko da ko mun ta da shi da tin ka fi ko shi da hujja ba zai yi ba ga shi yanzu sai kana da wani ga shi yanzu kana da wani ka ce a kira kamar yanzu abin da ya karanta da ai da shi mutum ya kira ya ce a'a abin ba aka yi ba in ya ce kai da shi buga amma me shi ba zai kira ba sai an ƙara sai zai ce ai alƙalamin mai ai shi

shakkarawa gaya da awal gambo daga nan Abuja. To malam awal gambo daga Abuja muna jin ka. Shek da farko na ina ma fata alkhairi da dukkanin sauran malamai wanda suke ba da gudunmawa a wannan shafi na mai albarka. ma fata alkhairi. Ah, malam tsakani da Allah magana ta ita ce. Mm. Ah, mutanen nan babu Allah a tattare da su. na farko ke da ina da da Ina misali mutum mutum da zai fito ya da cewa ne ya ce kaza kuma ya kafirta ta al'adu ya san a karya yake dan Allah ne ke sami lafiyar Assalamu alaikum. Wa alaikum salam gaskiya ne wanda ke wannan halin Allah ya shirye su. yawwa Ko don wani abu da zai kara tabbatar ma cewa ba gaskiya ce so ba ba ita ce na ba kuma da ce ban karuwa shine bisa da aka ce ga tunanin kai sai wanda da cikin malamai suna program a wannan shafin ko wani shafin da da su babban burin ku shine wani daga cikin wanda baya kan bayan da dan ya bugo waya ko a shi wani burin kuma nan gaskiya ne to wallahi su nan. yanayin goro shi ne kullum in suna program magiyanci ya bugo waya saboda ni an yi haka da mu munanan na ganin bishira ni. na taɓa kiran ɗaya daga cikinsu yana wani program duk da ba wallahi malam na taɓa kiran wani daga cikin mabiyansu a ɗaya ma ɗaya daga cikin malamin su da suke cewa malamin su yana program malam sai na tsokar umar tambayoyi wannan kira ce allah allah ya ce na ita malam ka yi haƙuri idan ka bibiyi shafukan malam duk sanda suke program da ka fara program nan ba wani wanda ba aƙida kaɗai ba da shi ya fito ba sai ni ne na gugu ɗan a ci amma cikakken lokaci da dama hmm. wallahi malam amma kokari Allah Allah yake sauke wallahi malam ya sauke ni na gugu da na bugu ya jimra ta ni sai ya kashe da na bugu ya ya ta sai ya kashe kawai sai dai ya mutu a cikin a ce mai na na mai na malam Allah ya nan kaza malam kaza a ah, na malam na da tsara mutanen babu Allah a cikin al'amarin su eh, babu babu kwata kwata eh haka suke gaskiya wallahi malam ko ba a ran ba ko a taito sarki na ke wanda ake da waka da duk san da wanda na cikin malam yana program dai daga cikin su ya kabugo sai ake a dakatar da shi har sai ya gama warware mai amma su kuma da wani malam ya ga ce yana zai tambaya ya sauka <laughs> wallahi malam da an buga ya kasu da maza kai tambaya kasu wato ka zama sai ka tambaya ne guda uku malam da an sabo da ya riga ya sauke ka shi ke nan to ka zama da Allah tun da nan yana cewa abin da suka rubuta cewa ne da kuma rashin tsoron Allah tsakanin Allah kuma da cin amana ilimi ma ka muna fata Allah ya ƙara tsare mana imanin nan Allah ya ƙara tsare mana amma ba dama ana mata mata so su ta kare kawai sai dai yan dabaru ya za a rike mabiya ya za a mabiyan da suka saura kada su gudu saboda idan har suka ce za su fita. da kuke wallahi malam sai an waye bari ma kowa saboda mu kaɗai da ba malamai muka kira su wallahi da su su ba mu hanta ba wallahi ba su isa ba saboda abin da suka faɗa dama ƙarya ne dama cewa ne dama cewa cewa ce da haka malam ina yawa ta alkhairi da irin ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa kuma na'am yan uwa assalamu alaikum tuka ma sauka dan wa kamar yadda dan wada zai ke karanta wani waje ka san wa'annan fa duk abubuwan da aka yi bayani ba su karkata su duba su da me aka ce ba dan wannan gurin wannan ka san saurin karantawa da wannan ya karanta tashiru a ainal adu ainal adu alladhi tushiru tushiru ilaihi kada wani ya zo ya ce ai gashi kaza kaza ya ce kaza na su yanzu wannan ba eh, wai gyaran akida suke yi su na Allah ya shige su gyaran ɗan tuntuban harshe wa alaikum salam wa rahmatullah na'am Ana ah, barka da hawa. To barka dai ɗan uwa na dawo gaskiya ne. Ah, barka barka ya eh, haka ne Kuma sai ka ƙara bugowa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana ah, malam na kuma ne abdulkadir hussein ina magana da na malam abdulkadir muna jinka abdulkadir hussein muna jinka ah, malam na ta kada murna eh, da aikin alherin da kuke yi to Allah ya karba mana Allah ya sa mu dan shi wallahi Allah Allah Allah ya saka muku da alheri kuna kuna kuna wayar da ainihin eh, waɗanda suka zama jahilai dai abubuwan nasu to akwai ban takaici gaskiya eh, kamar jiya kenan ko sakirin jiya akwai wani bawan Allah da ya kira shi na jana cewa shi ba buwa shi da su sauransu a bar su su ana da garabiya ake yi ba kadan kadan sun zo su gane gaskiya gaskiya ne eh sai ta wala gaskiya ina jin babin karatu ku sosai ne to Allah ya sa mu dace Allah ya karba mu Allah ya saka da eh Allah ya saka mu da alheri insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum ina ganin zan tashi saboda yawa yan uwa insha Allah ku tara ka ku manta an jima a Isha FM Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna kuma Malam Ahmad Al-Ilmu Zinatul Fata ka bari a baka labari kan wannan ya wuce ka eh, akan da kowa Allah tsakanin Shehu Ibrahim da Shehu Ahmad Tijani ka bari a baka labari dan uwa wannan karatu ne akwai haƙa'ik akwai tonon siriri da za a za a tona za a tona asiri eh, za a tona asiri tun anan a duniya kafin a je gaban Allah kuma duk wani wanda yake da hannu cikin aqidar kowa Allah Allah ka tona masa asiri assalamu alaikum dan uwa muna jin ka wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shaikh alkani na'am dan uwa muna jin ka da muke magana Kana tare da Shaibu gaba daga Kwadiwa. Malam Shu'aib muna jin ka Malam Shu'aib. Na'am. Malam na bugon ne muku gaisuwa da fata alkhairi da namiji kokarin da kuke mana a yaushe. To Allah ya saka da alkhairi na gode na gode. Eh, wannan aiki Allah ne zai biya ku wallahi muna jin daɗi a shi don muka ga kana ba bid'a ta karta sallama. to Allah ya biya mu Allah ya karɓa mana ya azurta mu da mm. ikhlasi ni dan shi wannan shi babban rabo Allah ya mana haka amin su ma'amin wasu to wani dan uwa da ya kira daga su saudiya na dauke ka amma kana da matsalar ne kai ga dan uwa kai kirawo ai assalamu alaikum assalamu alaikum ana wa alaikum salam malam shu'aib ko ba kai ka dawo ba a nuna abdulkadir ne ya kuma na ji kana ba da wani labarin cewa eh, za a yi wani program da eh, da yusuf asa da suna annan nan da shafi ko ne eh za mu share ɗinsa wannan feji amma akwai isha fm akwai isha fm wata tasha ce ta musamman da ake karatuttuka haka kuma malaman ɗariƙa da na shi suna ta nan za a yi ko? Eh a ta nan ne za a yi insha an jima nan da minti arba'in insha Allah za ka ga su malam sun hau da ka a tara karatu ne mai mutukar tsada. Insha Allah. Eh, ka ajiye Muna taya shi da Allah. ya saka da alkhairi Allah ya samu cikin ladan Allah ka kai mu lokacin. Ga wani yana kira shi ma. tsaya mu gani akwai wani wanda yanzu yake kira a ga masoyina nan kuma abokina Malam Ibrahim Malam Ibrahim daga Germany Malam Ibrahim eh, abokina kenan kuma shehu na Shehu yan ɗarika Tijjaniya suna bashi mamaki kan dai kadda ya kaki kira da na ce shi assalamu alaikum assalamu alaikum malam alkalami malam ibrahim barka dai na malam ibrahim malam alkalami malam ibrahim malam ibrahim malam ibrahim kana da matsala ne Eh? Ibrahim sai ka ƙara kira da kanka wato kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Yan ɗariƙa kuna ina, wanda wannan jahili ne, Ibn Taymiyyah bai faɗi ba. Shi ne Ibn Taymiyyah hukuncin shari'a yake faɗi game da mutumin da ya shiga wani yanayi ya ce kaza, ƙarya kake wa Ibn Taymiyyah. Shi Shehu Ibrahim a nan cikin jawahirin Rasa'il cai kenan ne tsantsar tauhidin ma ya kai zancen shehu Ahmad Tijani cikin jawahirin ma'ani Ya yace da annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun yace fasamma isnani aina tauhid ce mutukar kana cewa akwai wani ba Allah ba akwai wani saman me ba Allah ba akwai kuma Allah ci to ina tauhidi wannan shine haƙiƙanin kowa Allah shi yasa shi kuma shehu Ibrahim cikin juz'i na biyu jawahirul rasail ɗauko shi ɗan uwa karkaɗe shi buɗo zaka ga wajen ba ƙarya nake musu ba wannan zaka ga wajen cikin shafi na sittin ne ko shafi na sittin ne in ban yi kuskure ba cikin jawahirul rasail juz'i na biyu ga wajen kuwa shafi na sittin ne daidai gaskiya ne yake cewa idza hasala fanau arafa al-abdu alla shay'a illa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yace fa hunaka anan ne gurin yace fa hunaka tauhidul khalis anan ne tauhidi tsantsa yake in shehu Ibrahim alladhi huwa matlabur rijali wanda shine inda a rufai suke nema nan suke so su kai su wa kowa Allah daga nan ne suke tsantsar tauhidi su sun kare kowa ba kowa sai Allah nan kuma ibn al-qayyim cikin madarijus salikina juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da hudu yana cewa su waɗanda suke da aƙidar wahadatul wujudi fana'insu shine alfana'u an wujudi siwa kawai a kawa ba wani ba Allah yace kuma su ne suke cewa yace wa huwa fana'u wannan alfana'u an wujudi siwa yace fa huwa fana'ul malahidati eh shine fana'i na mulhidai sai yace alqa'ilina waɗanda suke magana bi wahadatul wujudi da kowa Allah wanda dai suke wahalacin wujudi ne muke nufi Allah Allah ne kowa Allah ne su din wa annahu ma samma ghairu babu wani in ba Allah ba fa sannan kuma wa anna ghayatal arifina wato gaya shine shehu Ibrahim yace alladhi huwa matlab matlab da gaya duk da ne idan ka gane ga masu akida kowa Allah nan ga waɗanda suka ɗaurewa a cewa kowa Allah ne suka ɗaure masa gindi suka ce matsayi ne ma arifi in ka kai nan ka kai ne ke ta ce kowa Allah ne ƙarya kake wa ibn taymiya jahilta kai ke samu kan ɗauko mu ce ba ku gane ba ne jahilta ko amma ku ba ku isa ba ka ɗauko jawahirar rasai sai ku laɗe ku yi uwa ba ku gani ba kuna kallon mu Ke sama ma mu mu ne muka fara tunawa a masaruki asiri cikin majmu'in fatawa muka ɗauko sai ka ɗauka ka je can ɗakin hmm, babakku inda in mun biyo ka da gudu sai ka shiga ɗakin baba ku ka shiga ƙarƙashin gado baba ku sai ta yi kan to a an ka isa ka fito fili kai Ƙofar gida za ka fito ko ka je inda ba wanda zai tare ma eh, sai dai ƙarfin ka ya kwace ka to nan za ka kai sa alkalami kakkalabe a ɗakin baba ku ka ringa iyo kana harbo mana abubuwa eh, kada ka ringa yi haka a ka fito kofar gida in ka isa ni yanzu kofar gida na fito saboda duk wanda ya kira zan ba shi dama ba wani ne a gefe na maballantana in ya ga kayo sufa kaina ya zo ya kawo ma ɗauki a ya kawo min ɗauki eh, in ka ga eh, idan ya kayi sufa kaina a ba kowa sai ni sai kai zan baka dama karatu ne kawai bi da karatu zo ka tattauna ka ce ba aka bane kowa yana ji masu hankali da masu karatu suna fahimtar inda gaskiya take to shi yasa shehu ibrahim ya ce alladhi huwa matlabur rijali nan kuma yan aƙidar aqidar wahdatul wujudi ibn al-qayyim yake faɗi a cikin madarijus salikina an gane ce wa anna ghayatul arifina suna cewa gaya matlab kenan yawa arifina anan sune ar-rijal da shehu ibrahim cikin jawahir ya yace فهناك التوحيد الخالص الذي هو مطلب الرجال مطلب ده غاية جدا وأنا غاية العارفين والسالكين يجي الفناء في الوحدة المطلقة في الوحدة المطلقة قوة الله كنا أنسكي قوة دك قوة باب تقييم قوة الله سلمي ونفي التكثر da kuma kore yawa a takassuri a kore ai akwai wani akwai wani Allah a'a wa ta'addudi yace anil wujudi bi kulli itibari ta kowane bangare ta kowace fuska za a ce ba kowa sai Allah shehu Ibrahim shi ke da wannan akida ƙarya kake wa Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yake cewa fala yaduzu likiti da ubi baya halatta ai koyi da irin wa'annan ya kiraye su da shatahatu ba'dil eh, shatahatu ba'dil mashayikh haka yace yace wa hiya shafahatu ba'd al mashayikh yace ka qawli ba'dihim ansibu khaymati ala jahannama wa nahwi dhalika min al aqwali wal a'mal al mukhalifati lish shar'i a ƙarshe yace fala yajuzu da bihim wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihhati ba daidai suka yi ba amma shehu ibrahim yace yace matlabur rijali nan ma suke nema wato wayannan kuma sai ibn al-qayyim yace su ne ɗan kowa Allah su ne suke cewa gaya ne in aka yi fana'i za a ji tsantsar tauhidi kenan kamar yadda shehu ibrahim ya bayani kuma ba ku isa ku kira ba muna nan dodo kenan an kanawi amma fa ba dodo na gaske ba wallahi assalamu alaikum dan uwa muna jin ka assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa da wa muke magana Eh, eh, alamin ne. To malam alamin barka. Malam alamin muna jin ka da Lagos. Na'am. Wallahi ma fata alheri. Wallahi ni ma ni ma fata alheri malam alamin. Wallahi malam ba don kuma wannan wannan jariyar na ba don kawai akwai har yanzu akwai wanda suke bin su ba da kawai a kyale su. Da wannan jahilin na wallahi duk wanda wanda bai san abin nan ba ya san kawai an abu nan da ta wallahi. ba tun da ya sai dai rage-rage waye-waye ba tun da ya iya wallai. To ka shi ne kawai ya ci mutuncin malamai ya yi rage-rage waye-waye kawai shi ne ya sani kawai. Eh to ka san abin da yake faruwa. Yanzu wallahi ba dan kawai ana so har yanzu akwai wanda suke bi to Allah ba dan wannan ba da an kyale kuma daga da duk yawancin mutane masu hankali sun gane cewa nan kawai ba ba mai hankali ba sun gane shi wallahi. to Allah ya shirye su malam na saka kamar yadda na ke gaya muku saboda mabiyan ba wai su ba a mabiyan barna suke akwai wayanda har yanzu a wurin su malamai ne amma mu muna cewa jahilai ne kuma mu zauna mu buɗe waya wallahi ko prof bai isa ya zo ya ce ba jahilai bane wallahi in kuma ya ce ba jahilai bane wallahi sai na bashi sai dai a shafa wa'annan littattafan da aka amma saboda mabiya assalamu alaikum akwai wani wanda na ga yana ta kira ga anan. assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah saura minti shida insha Allah na tashi assalamu alaikum na muna jin kaɗan wa da wa muke magana da fata yana jin ba shi lafiya Allah alhamdulillah da Yusuf Muhammadu insha Allah Yusuf a uh, ni na kira ne wala eh, in maka fatan alkhairi maka godiya kuma kuma ina ba wani dan bukata to muna jin ka amma ɗan buƙatar in ne da Hello, amma da ka bari sai a baya, insha Allah ɗan buƙatar nan ka bai shi, amma dai kai fatan alkhairi. Malam ina son shi dan cike ba da mu insha Allah kenan ta gudu kasan gwana kira ka to ba matsala insha Allah Allah ya saka Mal Ibrahim Assalamu alaikum Mal Ibrahim Assalamu alaikum Wa alaikum salam Mal Ibrahim sauran minti biyar Assalamu alaikum Assalamu alaikum Mal Ibrahim Mal Na'am ana jin ka kuma ina da lokaci kamar da muke sani. Na'am. Kace ina da lokaci Eh to ba mu. Eh ana jin ka yi magana. Ana ji. Eh ba ina ma fashi a rike malam. Allah ya yi biya, Allah ya biya wallahi. Muna godiya sosai, to muna muna ganewa sosai. Wallahi malam, kagaran da nake so yi ya ko a hada su da wallahi dafin ɗari mara wallahi ne yi kai mu zama mabiya haka kan wallahi mun yi don abin nan jiya wala ya na don tun karatu ko ina da yi ko ana duk ko kawai irin kan gala da gangan gaskiya kuma sun dai saboda Allah ne karba amma wala an ba mu karatu ba mutane da kowa suna ba mu ganewa eh karatu wallahi mu zama mun suna ne kawai karatu shi zai wallahi na gode dan karan da na gode ba ya ba minti uku minti uku tashi sa minti kuma da ga ya kirawo ɗazu zan ƙara zan kirawo shi ne na ga ya kirawo in baka ɗauka ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa ya shaka Na'am, dan uwa da wa muke magana. Muhammad ne daga Libi. Muhammad daga Libi, muna jin kamar Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, muna jin kamar Muhammad daga Libi. Allah ina maka fatan alkhairi. Imai ne ma fata alkhairi malam Muhammad. Allah ya kare fagen babu yadda za a yi tutunan waɗannan mutane gaskiya ko a haka kuka bari fa kun yi da sabon. Dama abin da ya eh, abin da ke so mu isar da sabon ke. Shi ya sa maɗazu, ka san wannan mutanen abin faɗe ya ƙare musu duk ta inda za su kirkiro wani abu. Abin da ya sa na ƙara dawowa karatun saƙon da na bayar ɗazi. Eh. Amma saboda za su iya fakewa sai ai ya ji tsoro. Shi ya sa ma kawai ya bude dan kira kaɗan kawai sai ya tashi to sai na ƙara dawowa eh, in ne ka ga ah, kai yamma ai sun gane da lokacin da kun fito sai su gudu daga baya an gama karatu sai kuma a can da su zo su yi ta lege lege kaza kaza daga yanzu da shi na ka kai awa biyu da wani abu ba wanda ya jira ka a wura ya kira ba wallahi Allah ya saka da alkhairi dan gobe to ka gani sai kun koma. yawwa na gode na gode Allah ya kare ku Allah ya dama uwa yana ta kira a ɗazu ina assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dan uwa saura minti ɗaya eh muna jin ka Allah an malam suna na Rabiu daga Riyadh to malam Rabiu daga Riyadh muna jin ka malam Rabiu malam ba komai na kira amfana ba kawai ke fatan alkai ƙara muku ƙwarin gwiwa kan wannan aiki da kuke yi na gani na nuna wanda suka fata akan dawo kan hanya madaidaiciya Allah ya saka muku da alkhairi don uwa ai lokaci ya kai saura minti ɗaya kuma cikin minti ɗayan nan za mu rufe za mu rufe da haka ku yi haƙuri kamar yadda na ce wato yan uwa ku tara nan da yan mintuna talatin zuwa arba'in akwai shiri gagarumin shiri wallahi kar ka bari a baka labari kar ka sake kai bacci sai gobe ka gani da safa a'a za a buɗe layin kira ka yi ƙoƙari ka kirawo hmm, duniyar sunna kenan wato manya-manyan malamanmu guda biyu su ne za su zo su ba mu karatu za mu sha karatu mu koshi da kowa ya tanadi takarda da bayro a hannunsa na ɗaya shi ne akwai sheikh musa yusuf asad sunna wanda ake ta lazumin sunansa can ka ji zagi can ka ji zagi can ka ji zagi to shi ne za mu kasance tare da shi nan da 'yan mintuna kamar arba'in kai ba shi shi kaɗai ba fa yawa kada ka zaci cewa a ko shi kaɗai ya fito eh to kai ka san zaki ya fito idan zaki ya fito sauran namun dawa kuma gaba ɗaya suna kaucewa ne eh amma ba kuma shi shi kaɗai bane ba eh akwai ɗaya zakin izza sunna mm izza sunna izza sunna kenan eh, shine Sheikh Ahmad Mahmud wanda aka fi sani da al'ilmu zinatul fata a wannan feji na Isha FM ka a baka labari. Insha Allah mu kasance tare da su. Wannan kuma shi ne sako da muka bayar wancan da ya zo ya ce ibn timiya yana cewa kowa ya ce Allah ƙarya kake masa ku ne kuke da wannan aƙidar na faɗi wannan duk karatun mun yi kuma asali karatun mu ne ka zo nan ka ɗauka ka je ka yi kuma ta can kamar yadda ne bayani wato in mu ne inda a ce muna wajen mu ne ba za ka yi mana yadda kai wannan kolan ba don mu kawai a ah, ya soke shi soke shi a kawai ko ya tambaya sauka a'a